malam wata shi da wata domin da raguwar har da da ya halittu da sun namu domin neman musulunci ba ni'ima a wanda ba musulmi wajen ko suna ne irin wannan haduwa ba dai har ya kwanci da rayuwar da za ta kasance kuma ɗan wannan lokaci da malam ya bada lokacin da ya karanta da mu mun fa'idantu da abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda in mun ka za mu amfanu a na duniya mu kwashi riba su a lahira Allah madaukakin sarki ya taimake mu kasancewa mu ɗan wannan kungiya ta jama'atu za su gida wa ikamatu sunna wadda a Ismail Idris da Zakariya ya aikata Allah ya fitar da rahama a wannan kungiya abin sanin mu ta yi rawar gani ta yi jan aiki tukuru wajen ilmantar da al'ummar musulmi kun ga ƙarshen darasin da malam ya kawo muna game da shirka da allah shigiri tanfi da sauran abubuwan da su dace ba a wannan kungiya an kama ta ne domin kira ga bauta wa allah shi kaɗai da wannan yan kungiya suka bambanta da sauran masu kiran kansu musulmi za ka ga musulmi da sunan musulmi yana aiki na ibada amma kuma yana haɗa wani da Allah cikin da wanda yake Allah ya su daga wannan ibada da yi da komi a gurin Allah sai wannan kungiya ta zo ta kira al'ummar musulmi mu dawo mu gane Allah shi ɗaya ne mahalicci shi ɗaya ya cancanta a bauta Kunga, ga da wannan ni'ima ne aka ce kuma kun ke sai ta ce kuma abin nan hadu tsayuwa sai an karanta a ne domin shi an farkon abin da aka fara saukar da annabi tsawa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa a yi karatu da wannan ne ta sun kaga an buɗe makarantun ne Allah ya taimake mu a wannan gari mun ci nasara da rayuwar shi a shekaru Abdulrahman Isa ke da wanda yake Sun yana karami da jajayen sawu ne mahaifa suka yi babban aiki na kai shi makaranta Allah ya goyi mai basira da ilimi wanda ba zai yi bin shagabansa ba ba zan faɗi wannan ba a halin yanzu amma Allah ya yi mana ni'ima babba da dalilinsa don haka aka tare sai aka gina makarantun ne daga cikinsu wannan wurin da muka halarta wuri mai mallakar kungiya wanda wani ba Allah ya kina ya bayar saboda sanin wannan aikin kungiya da suke da na da al'umma shi ya kamata mu gode wa Allah da wa'annan ni'imomi da ya mura kuma tun daga makarantun da marjau ga shi har mun kai ga mataki na diploma in Allah ya taimake mu zai yi mu kai ga mataki na yin digiri matan da suka karanci a ah, Islamic studies matsayi na sakandare ta rafiya suna da yawa wanda fannin ilimi inda duk suka sai da suka su duk inda za a ɗauka ɗan sakandare ana iya ɗaukar inda ma za a ɗauke su ba a ɗaukar ɗan sakandare kun ga amfanin ilimi tun daga nan duniya a wani yaro ba mu sa da shi jaraba da za a yi ta bana da ta kare ha islam ya taho ya biya kuɗin jarabawa wasu yara guda biyu da sauna kula ya ce har da kaji an sayar don a biya wa kuɗin jarabawa ya ce tasirin su ya yi tasiri da wannan makaranta sun sayi jami'a wajen ɗaukar jarabawa takarda ce ta sakandare ya fada ingilishi amma yana da takarda ce ta school for higher islamic studies ya ci ingilishi Za ka yi amfani da wannan aka ba shi admission a jami'a dan wannan ya ga cewa bai kamata yawa hannunsa ke gaba ya bi duk hanyar da zai bi ya ga cewa bai jarba sannan tasirin karatun addinin musulunci a yanzu shi ke ja gaba bayan da za a yi a ce wanda ya karanci addinin musulunci da takarda ce ta karatun nazarin addinin musulunci ya rasa aiki mulkin takarda sai ta kai diploma ko umri ya rasa aiki sai haɗar sakandare a dan aya islam yanzu ana iya ɗauka sai ya karantar a makarantun da firamare da sauransu ba ɗauki dan sakandare da kun ga karatun cikin na ya tasiri to wannan ba shi ya kai dai yi a magana a kansa ba na ɗan ɗulgutu shi ne domin mu gane ilmomin da ubangiji ya yi fara sannan ina godiya ga eh, ina godiya ga Allah madaukakin sarki ina godiya ga malam da ya bada sa da ya zauna ya karantar da mu wannan ilmi mai ilmin yawa musamman ba abubuwan da ya magana ya wa'in suka shafi mata da kuma tunatar da ku muhimmancin da mata suka fa'a irin rawar da mata suka tada ga daukaka addini sun annabawan da suka rubata har zuwa lokacin annabi sallallahu alaihi sallam don haka mu kiyaye da mu da ku mu taru mu yi aiki kowa kai ya sai ba duniyar nan ba sai ya yi wani abin da zai yi dukiya da shi a ranar kiyama ko kuma in ya tashi addu'a ya addu'a ya ubangiji aiki kaza da ni in ka san dokar ni Allah ya karɓar ni a tafiya din bukata ta ana tawassuli da aiki na kwarai don haka muna godiya ga malam sannan muna godiya da su ainihin matan da suka haɗa kansu da dalilin karatu suka ga ya kamata a zanka irin wannan taro na muhadara domin ƙara ilmantar da su ma muna godiya da su sannan wayanda suka yi jagoranci gare su musamman shi shugaban kwamitin matasa da mataimakansa gaba ɗaya suna muna godiya gare duk wannan hanya ta ta ya gari ne muna godiya ga Allah maɗaukin sarki muna neman taimako gare shi Allah ya sakan kama malam da alkhairi kuma ya sakan kama duk wanda ya bada gudunmuwa ne domin ci gaban wannan karantarwa da aka yi mura duk wanda ya halarci wannan wuri muna godiya gare shi da wanda ya bada shawara wa'anda ma ba su zo nan ba wa'inda sun ɗauki taron da mata ne kawai ina ganin shi ya takaita sabuwan maza su ma wa'inda suke da niyya da fata da alkhairi Allah ya yi musu kama gona alkhairi gaba dai muna roƙon Allah ya sanya wannan haɗuwa tamu mu yi hirarta a cikin gida mu canza kyautau kuma Allah ya kare muna rayuwarmu ya sa ku kai karshe muna cikin wannan aiki na addini mu shiga da sallah ta imani ta ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jawabi kenan na godiya daga saktaren wannan kungiya mai albarka na jihar kebbi alhadi suleiman abdulkadir allah ya zakar alkhairi cikin jawabin da ya gabatar akan muhimmancin haya islam ni kenan ina da misali akan wannan lokacin na kare gamman lenan na jin siyoyi sokoto na yi shekara guda rizon jarabawa sai an ce in kawo darasin arabic don sunan ba su arabic an bi ni bashin arabic sai na jarba haya islamic na kai arabic sannan aka rin cewa an bi ni bashin wannan da haka na ƙari wannan makaranta kuma cikin nasara alhamdulillah saboda haka wannan gaskiya ba karamar muhimmanci wannan karatu yake da shi ba to akwai sanarwa kafin gabatar da addu'a karamar saboda haka da wannan muke ƙara kira da jawo hankali zuwa ga 'yan uwa gaba ɗaya mata da maza a ba wannan karatun muhimmanci haya islamic sashen secondary da kuma sashen diploma saboda jin amfani da suke da guda biyu duniya da kuma kuma da kiyama babu shakka wanda ya san muhimmancin wannan karatun ba zai bari a bashi baya ba domin zaman ba a yi karatun ba yadda da ya karanta da mu lokaci zai tafi ko mutum ya yi karatun ko ma bai yi ba saboda ga shi banci lokacin ka yi karatun ya amfani ka yi amfani abin da za ka bari a baya ya fi alkhairi a ce mutum ya zauna a gida bai karanta ba kun bai je ko ina ba ga shi zaune a cikin gida saboda haka lallai muna kira kwarai kuwa da cewa a ƙara ba da haɗin kai da muhimmanci a cikin wannan karatun Allah ya ba mu gudunmawa sanarwa shi ne. mata idan an kammala addu'a don Allah kowa ta yi da tsaya wurin tattun har malam ya fita sannan daga baya ku fita sannan albarka tura domin tafsiri mataki na jiha wanda yake gabatar tafsiri a wannan gari akrabakan lahu mataimakin sektar wasu malamai na wannan ƙungiya na barka mataki na jiha shi ke tafsiri a goyi birawa da kuma fitin kara domin yi muna addu'a akrabakan lahu bismillah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 ربنا bana آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا a وتوفنا مع الأبرار Allah ka taimaki musulunci da musulmai da ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka Allah ka sakan kawo malam da alkhairi Allah ka sakan kawo malam da alkhairi Allah ƙara mu rayuwa albarka wannan ayyuka da ake ta gudanarwa ba dare ba rana Allah ka sanya mana a mizani Allah wannan ayyuka Allah ka sanya muna a mizani Allah wannan fefa da malam ya gabata muna abubuwan da duk muka ji na umarni Allah ka ba mu aiki ya ikon aiki da su na hani kuma Allah ka ba mu ikon nisanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله